بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي لفظ لأحمد أيضا ثم يكيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيدربه ضربة حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيسيه سيحة يسمعه كل شيء إلا ثقلين قال البراء ثم يفتح ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار وفي المسند أيضا أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال ala majtama haula qila ala kabrin yahfiruna fa fazi'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa badara baina yaday ashabihi musri'an hatta intaha ila al-qab fajasa ala rukubatay fastaqbaltuhu baina yadayhi li anzura madha yasna فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا وفي المسند من حديث بريدة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى ثلاث مرات يا أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم قالوا الله ورسوله أعلم فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا أدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم أيها الناس أتيتم ثلاث مرات وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن على الله عز وجل أهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من تينة الخبال قيل وما تينة الخبال قال أرق أهل النار أو أصارة أهل النار وفي المسند أيضا من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أبت السماء وحق لها أن تئت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لذهكتم قليلا بقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السؤدات تجأرون إلى الله تعالى قال أبو ذر والله لوددت أني شجرة تعبت وفي المسند أيضا من حديث حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه ثم قال يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا والحمائل أروق الأنثيين وفي المسند أيضا من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبر فكبرنا طويلا فقيل يا رسول الله lima sabbahta thumma kabbart qal laqad tadayaka ala hadha al-abd as kabruhu hatta farraja Allahu an wa fi sahih al-bukhari min hadith abi sa'id qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba tara ga watan rabi'u Sani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa da wa sallama 1434 wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karatu a cikin littafin adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 24 a jerin gwanan majalisan mu na wannan masallaci wannan shine na 200 daidai idan ana iya tunawa ibn al-qayyim yana kawo mana a hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suke ɗauke da gargaɗi da jan kunne da tsoratarwa akan aikata abubuwan da suke laifi domin ya mayar da martani ga waɗanda suke ganin cewa mutum zai iya yin abin da ya ga dama ya dogara da afuwar Allah ko gafararsa ya manta da cewa Allah ta'ala ya yi tanadin azaba mai tsanani ga waɗanda suka saba masa ibnul qayyim yana kawo nassoshi na annabi sallallahu alaihi wa sallama maganganunsa waɗanda suka tabbata a cikin hadisansa sallallahu alaihi wa sallama mun karanta hadisin albara ibn azib da irin wa'azi da annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbansa a makabarta da yadda ya larabarta musu yadda Allah ta'ala yake karɓar ran mumini da kuma irin tarbe da ainihin tarairaya da yake samu daga mala'ikun Allah har zuwa lokacin da za a rubuta shi a cikin kundin bayan Allah na kwarai sannan kuma ya gaya mana yadda Allah ta'ala yake aiko mala'ikun azaba ko mala'iku su karɓi ran kafiri cikin wani hali na ƙasƙanci wani hali na wulaƙanci da yadda Allah ta'ala yake aiko masa da masu tambaya da irin azabar da zai gani a cikin kabari to bayan ya gama kawo ruwayar ta hanyar da muka jita sai kuma yake kawo wani lafazi na Imam Ahmad ce wa fi lafzin li Ahmad aizan a wani lafazin na wannan hadisin a wajen Imam Ahmad a cikin littafinsa al-Musnad yace thumma yuqayyadu lahu a'ma asammu fiye da yadihi mirzabba sannan sai a hada shi da wani makaho wato wani mala'ikan da yake baya gani baya ji baya magana da yadihi mirzabba yana rike da wata katuwar guduma lau daraba biha jabalan kana turaban da zai doki dutse da wannan wato da zai doki wani katon dutse da wannan gudumar da za ta mayar da shi turbaya fa yadribuhu darbatan sai ya dake shi duka daya da wannan gudumar fa yasiru turaban daga nan sai wannan mutum ya zama turbaya thumma yu'iduhu Allahu azza wa jalla kama kana sannan Allah ya mayar da shi yadda yake da farko fa yadribuhu darbatan ukhra ya sake dukan shi da ita fa yasihu sayhatan sai yayi wata ƙara yasma'uha kullu shay'in illa thaqalaini kowane abu zai ji wannan karan in banda mutum da aljan qala al-bara al-bara ibn azib yace thumma yuftahu lahu babun ilan nar sannan a buɗe masa kofa mai zuwa wutar jahannama wa yumahadu lahu min furushin nar a yi masa shimfiɗa ta wuta Wani ita ce ruwayar da ta zo da wani isnadi a cikin musnad imam ahmad da wasu littattafai na sunna ta hanyar yunus ibn khabbab an minhal ibn amr an zazan an al-bara isnadin yana da rauni shi yunus ibn khabbab da'iful hadith ne Hadisinsa yana da rauni ashabu a'mash almajiran al'amash da suka ruwaito wannan hadisi kamar abu mu'awiya da sauransu ba su ambaci wannan karin ba akwai waɗanda suka mara masa baya kamar amur ibn sabit amma su kansu suna da rauni shi yasa watakila ibn al-qayyim ya fara gabatar da wancan lafazin na farko wanda babu karin sannan ya kawo karin a cikin ƙarin kamar da kuka gani Allah ta'ala zai haɗa shi da wani mala'ika wanda zai zo a siffar makaho kurma kuma bebe kaga ba maganar ya ganshi ya tausaya masa ba maganar ya ji magiyarsa ko kuma ya tsaya ma tattauna tunda baya ji baya gani baya magana kaga inda yana ji sai ya ji magiyarsa in yana gani sai ya ga halin da yake ciki watakila ya tausaya masa in yana magana kuma tsara su tattauna to duk babu ko ɗaya cewa a makaho kurma bebe kamar yadda muka ce mala'iku suna rikida a dukkan sifar da Allah ta'ala ya ga dama su rikida a kanta saboda haka suna iya zuwa a kowace sifa ba wai shi ne asalin halittar shi mala'ikan ba a kada ka zaci cewa ai asalin halittarsa daman kurma ne bebe baya ji a'a wannan a haka aka turo masa shi da wannan sifar domin ya fidda kauna ya ga babu wata hanyar a samu wani wato abinda bature yake cewa compromise babu yadda za a samu wata matsaya da sulhu tsakaninsa da wannan mala'ikan kun ga a kisar mutanen da Allah ta'ala ya jarraba su uku wanda yake makaho da wanda yake a zabiya da ɗayan wanne ne kuturu kun ga ai duka mala'ikun sai da suka zo a waɗannan sifofi duka bayan an ba su dukiya kuma Allah ta'ala ya take turo mala'iku a sifar waɗannan mutane don su jarraba su su ga cewa za su gode wa Allah ko za su yi wa Allah butulci kaga zuwan su a cikin wannan sifa ba yana nuna cewa haka sifar su take ba a sun rikida zuwa ga wannan sifa amma a ka'ida Allah ta'ala ya halicci mala'iku a cikin sifa mai kyau shi yasa kissar Nabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya fito matan nan da zalika ta tara su mai suka ce qalu hasha lillah ma hadha bashar in haza illa malakun karim ma haza bashara in haza illa malakun karim wato saboda tsananin kyansa suka ce wannan ba mutum ba ne wannan mala'ika ne saboda kyansa wanda ya nuna hatta a fitira ta mutane ana fahimtar cewa mala'ika wata halitta ce mai kyan gani Allah ya sifanta jibril da cewa zumin ratin fastawa ذو مرة أي ذو جمال ومنظر, وحسن ومنظر حسن ينا لكتشاور كما النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> كما يدزو أتكين آه، وترواية كمسند يكتشاو في المسند أيضا عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه wato wata ruwayar ta zo ko kuma wani hadisin ya zo a cikin musnad shi dai wani hadisi ne na bara amma a wata ruwayar ta wata hanyar anhu yana nufin anil bara qala bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace muna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama iz basura bi jama'atin sai ya ga wasu mutane wata jama'a ta mutane fa qala alama ijtama'a ha'ula'i ya ce a kan mai waɗannan suke taro ƙila ala ƙabirin ya firuna yana sun taru ne su haƙa ƙabari a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan da na annabi sallallahu alaihi wasallama ya zabura fabadara baina yadai ashabihi musri'an yayi gaba yana gaggawa gaban sahabbansa hatta ta ila alqabri har yaje ga wannan ƙabarin fajata ala rukbatayhi ya gurfa ya gurfana akan buyoyinsa biyu fastaqbaltuhu min bayni yadayhi albara ibn azib yace sai na fuskanto shi sai na fuskance shi wato ya koma ta inda za yi fuska da fuska li anzura ma za yasna dan ga me zai yi fabaka hatta balla thara min dumu'ihi yace sai yayi kuka har sai da ƙasa ta jike da hawayensa thumma aqbala alaina sannan ya fuskance mu fa qala yace ai ikhwani ya yan uwana limithli hadha al-yawm fa'iddu ya ku yan na ku yi tanadi domin wannan ranar domin irin wannan ranar wannan ruwaya kamar yadda ya ce tana cikin musnad al-imam ahmad haka nan tana cikin sunan ibnu maja imam al-bukhari ya kawo ta a cikin babban littafin sana na tarajum tarihul kabir ta hanyar wani da ake cire masa abdullahi ibn waqid shi kuma daga muhammad ibn malik shi kuma daga albara ibn azib ya ambaci wannan wannan lafazin shi ma wannan isnadin yana da rauni abdullahi ibn waqid abu raja al-khurasani malamai sun raunana shi sannan wasu sun inganta shi wasu sun ce yana tsika ne amma muhammad ibn malik wannan yana da rauni ko ibn hajar ce masa ya sadukun yukhti'u kasiran yana da kurakure da yawa a hadisi ibn hibban yake cewa la yajuzu al bi khabarihi idan farada li hi ghayra maslaki thiqat baya halatta ai hujja da hadisin sa idan ya kadaita da hadisi saboda yana bin hanya ba hanya ta malaman da suke tabbatattu a ilimi ba yana bin wata hanya ta masu rauni sannan kuma Muhammad ibn Malik din nan al bai ji wani hadisi ba daga al-Bara wato akwai inqita'i tsakaninsa da Bara saboda haka kaga hadisi yana da illa guda biyu illa ta farko muhammad ibn malik al-jawzajani abul mughira illa ta biyu kuma al-inqita wato akwai yankewar isnadi salsalar isnadi sauraka wannan ruwayar da wannan lafazin bata inganta ba wafil musnadi hakanan a cikin musnadin imam ahmad min hadisi buraida daga hadisin buraida قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu fanada salasa marrat ya kira har sau uku yana cewa ya ayyuhan nas Sadruna ma masali wa masalukum ya ku mutane kun فقالوا الله ورسوله أعلم سكتي ألا دمن زنس سوسك فتني فقال إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم Ya ce misali na da misalin ku kamar wasu mutane ne da suka ji tsoron wani abokin gaba wasu abokan gaba da za su zo musu fa ba'athu rajulan yatara'a lahum sai suka aika wani mutum da zai rika musu tsinkaye zai rika wato leko musu ya zo ko sun zo ko ba su zo ba abokan gaban sun zo ko ba su zo ba fa absara al'aduwa sai ko ya ga abokan gaban nan ga sunan sun taho fa aqbala liyunzirahum sai yazo dan ya gargade su wa khashiya an yudrikahu al'adu qabla an yunzira qaumahu sai yaji ji tsoron kada makiyan nan abokan fada nan su cin masa kafin ya gargadi mutanansa kafin ya sanar da mutanansa halin da ake ciki ya ji tsoron kada su tafke shi su kama shi fa ahwa bi taubihi sai ya rika daga rigarsa yana kadata a iska ana hango shi wato yana alamar cewa akwai hatsari su yi shiri su yi tanadi su yi ta kansu yana cewa ya ayyuhan nas utitum ya ku mutane an fazo muku ya ayyuhan nas utitum an fazo gare ku an zo gare ku har uku wani hadisi kamar da ya faɗa a cikin musnad imam ahmad ya zo ta hanyar bashir ibn al-muhajir al-ghanawi an abdullahi ibn Muraida an abihi bashir ibn al-muhajir imamu ahmad ya raunana hadisansa ce munkarul hadis ya ce na dubi hadisansa da dama fa'iza huwa ya ji'u bil'ajabi na ga yana zuwa da abu ababen mamaki wasu daga cikin malamai kamar ibn ma'in kamar Imam an-Nasa'i Ibn Ma'in ya wasaka shi Imam an-Nasa'i kuma yana cewa laysa bihi ba'as amma dai magana mafi abin inganci game da shi Bashir ibn al-Muhajir cewa yana da rauni amma wani hadisi yana da shawahid yana da hadisan da suke karfafa sa kamar hadisi Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma ana mathali wa mathalukum inna ma ana a nazirul uriyan ni mai gargadi ne kamar mai gargadin nan da ya zo tsirara wato wanda yake cewa ya gano abokan gaba da suka dirka ko wasu mutane sai ya taho saboda gaggawa na ya zo ya gaya musu halin da ake ciki su ci mara ko su shirya ko su santayi har ma bai sanya tufafinsa ba ya fito tsirara saboda sauri yake cewa fa ata'ahu qaumun fa adlaju fa najaw wasu suka yi masa ɗa'a, suka fita da farko farkon dare suka kuma suka wasu kuma suka karyata shi fa kadzabahu qaumun fa sabbahum adubu fa ahlakahum wasu kuma suka suka tashi, sannan ah, makiya abokan faɗa. suka auka musu da sassafe suka halaka su to annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana nazirul uryan ni kamar wannan nake wato nazo muku ina gaya muku cewa gab kuke da fadawa cikin azabar Allah da kamunsa sa haka kowa yayi ta kansa yayi kokari yayi tanadin lahirarsa wato saboda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya aiko shi baina yadaysa sai ana wa ana ana wa sa'a ka bu'istu ana wasa'ata ka hataini fa ashara ila bi usbu'ihi bi sabbabatayhi bil annabi sallallahu alaihi wasallam yace an aiko ni dab da tashin alkiyama tazarar da take tsakanina da tashin alkiyama kamar tazarar da take tsakanin dan yatsa da dan yatsa na tsakiya tazarar da take tsakanin su in ka hada su da wane fifiko ne dan yatsan tsakiya ya fi manuniya ba nisa to haka nake aiko ni da da alkiyama saboda haka ku yi kokarin tanadi tun yanzu kuma wanda duk ya mutu ai alkiyamarsa ta zo wanda duk ya riga ya mutu shi shikenan ai babu maganar ya sake dawowa ya sake wani shiri don haka ko ajalinsa kusa da shi yake tunda duk abin da zai zo to kusa yake wa duk abin da Allah ta'ala ya baka na kwanaki ya ara maka na kwanaki a duniya to ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne yanzu nan za su ƙare saboda haka ku tashi ku yi tanadi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ya gargaɗi al'umma ya gargaɗi duniya akan ta tashi ta yi wa kanta karatun ta nutsu su koma ga Allah wasu su bi shi su kubuta wasu kuma su kibin sa su saba masa su halaka wa fi sahih muslim min hadith jabir قال قال رسول الله صلى الله كل ما أسكر حرام وإن على الله عز وجل عقدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عسارة أهل النار أتكين سيو مسلم حديث يا تبتا دق جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu ma askara haramun dukkan wani abin da zai sa maye idan an sha shi haramun ne wa inna ala Allah azza wa jalla aqdan ubangiji ta'ala kuma ya dau alkawari mai karfi na narku na azaba liman sharibal muskira ga dukkan wani wanda zai sha abun maye an yasqiyahu min tilatil khabal ubangiji ya ainihin shayar da shi daga taban da yake na gurbacewa ko tabo gurbatacce kila wa ma tsinatul khabal ce menene tabo gurbatacce al khabal shine al fasad yakunu fil aqwali wa fil abdani wa fil uquli Allah ta'ala yana cewa law kanu fikum ma illa khabala haka ne ko ko law kharaju ne ko law kan law kharaju fikum ma zadukum illa kabala na law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum na lahum kaga ubangiji yana maganar munafikai cewa da za su fita su shiga cikinku a fita da su yaƙi to ba abin da za su kara muku sai lalacewa da tabarbarewa domin za su rika ɗaukan labarin suna kai wa maƙiyanku. Allah ya amfani da kalmar khabal khabal yana nufin al-fasad khabal taɓo ne yumɓu ne gurɓatacce sabai suka ce wani irin yumɓu gurɓatacce ƙala araku ahalin nar gumin 'yan wuta au usarati ahalin nar ko kuma mugunyar 'yan wuta abinda yake fita daga jikinsu na jini da ainihin mugunya to wannan hadisi ko gani annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki yana faɗan mummunan sakamako na azaba da zai riski dukkan wani wanda yake shan abin da yake sa maye asalin wannan hadisi wani mutum ne daga daga Yaman yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya rasulullahi akwai wani abu da muke yi muna sha akwai wani abu da muke sha a yaman ana kiran shi almizir wannan almizir din muka yi shi muka sha yakan yakan sa maye mai hukuncin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tambaye shi suna da wani abin da suke yi da da da da abin nan da alqabin nan wannan azura ah, subhanallah ba alkama ba ba dawa ba masara masara a kaga masara tana neman ta sai yake tambaye shi cewa to me ya hukuncin sai annabi yake tambaye shi cewa tana bugarwa in an in an tsuma ta tana bugarwa yace kware yana tana bugarwa annabi yace to kullu ma askara haram duk abinda zai sa ma yi haramun ne wa inna ala Allah azza wa jalla aqdan yace kuma Allah ta'ala ya dauki alkawari ya dauki alkawari alkawarin da ba zai tashi ba alkawari na azaba ga dukkan wanda yake shan abin maye ubangiji ta'ala zai masa wannan sakamako ya shayar da shi tsinatul khabal wannan gurbataccen yunku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da araqu ahlin nar ko usaratu ahlin nar kaga wanda ya nuna mutum kada ya rika sakki ko yana ɗaukan cewa ai tunda Allah mai gafara ne mai jin kai bara ya ci gaba da abin da yake yi Allah zai gafarta masa Allah zai masa afuwa ai shi gafurur rahimun ne annabi yace ka duba ubangiji ya dauki alkawari inna lillahi azza wa inna ala allahi azza wa jalla aqdan liman shariba almuskira an yasqiyahu min tinati alkhaban haka nan yazo a cikin musnad na imamu ahmad aidan min hadisi abi dharr daga hadisin abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un ya ce da su ina ganin abin da ba kwa gani kuma ina jin abin da ba kwa ji abbatis sama'u sama ta numfasa ta yi ƙara wa hukkalaha an ta'itta kuma ya cancance ta ta yi ƙaran ma fi ha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa alaihi malakun sajid a cikin saman nan babu mahalli babu bigiran yatsu hudu babu inda za a sa yatsu kwaya hudu face a wannan gurin akwai wani mala'ika yana mai sujjada law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani laza dhahiktum kalilan da kun yi yar dariya kaɗan wala bakaitum kaseeran da kuma kun yi kuka mai yawa wa mata lazzattun bin nisa'i alal al-furush da ba ku ji daɗin kwanciya da mata akan shimfiɗa ba wala kharajtum ila su'udat da kun fita wato da kun fita titi kun fita hanyoyi kwararo kwararo taj'aruna ila Allah azza wa jalla kuna neman mafaka gurin Allah ta'ala qala abu dhar abu dhar yace wallahi lawadittu anni shajaratun tu'dal da yaji wannan yace wallahi nayi nayi burin nayi burin ina ma ni bishiya ce da ake sare ni wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi kamar yadda ya faɗa haka nan tirmizi a cikin littafin aljami' haka na ibnu maja a cikin as-sunan al-hakim al-bazzar da sauran malaman hadisi da yawa sun fitar da wannan hadisi ta hanyar ibrahim ibnu muhajir daga mujahid ibnu jabar daga muwarriq al-ijli daga abu zar al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu wani hadisi ta fuskar isnadi ta bangaren isnadi yana da illa guda biyu illa ta farko ibrahim ibn muhajir malamai sun raunana sun raunana shi illa ta biyu kuma al akwai datsewar isnadi da yankewar isnadi tsakanin muwarrik da abizar saboda bai ji komai daga abuzar ba kamar yadda yake cikin littafin al na ibn abi hatim da al-ilal na daraqutni amma hadisin yana da shawahid akwai ruwayoyi da suka zo wanda suke tabbatar da abinda hadisin ya kunsa saboda haka hadisi ne wanda yake hasanul li ghairihi duk da cewa ta fuskar sanadi akwai illa to amma akwai ruwayoyin da suke tabbatar da shi kamar riwayar da at-tahawi a cikin littafinsa mushkilul athar yarwaito haka nan imam at-tabarani a cikin littafinsa al-mu'jam al-kabir hadisin hakim ibn hizam wanda yake cewa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ashabihi iz qala lahum ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama na zaune cikin sahabbansa sai ya ce musu a tasma'una ma asma shin kuna jin abin da nake ji qalu ma nasma'u min shay sahabbai suka ce mu fa ba abin da muke ji ya rasulullah qala inni la asma'u aqita as-sama ina jin ƙaran sama wa ma tulamu an ta'id yace amma ba za a zarge ta ba idan tana ƙara wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajid aw qa'id ce a cikin sa babu kwatankwacin gurin da yake dani guda face a wannan gurin akwai mala'ika wanda yake sujada ko wanda yake tsaye yana ta bautar Allah wato cike take maƙil da mala'iku wannan isnadin sa sahihi ne ala sharti muslim akwai ruwayar ibn nasr a cikin littafin ta azimu qadr salah hadisin aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi fi sama'i duniya mawdi'u qadamin illa alaihi malakun sajid aw qa'id ce a cikin sama wato ta kusa babu gurin da babu wani mahalli babu wani bigire face a cikin wannan gurin akwai mala'ikan da yake sujjada ko ko yake tsena bautar Allah ce fazalika qauluhu fazalika qaulul mala'ika ce wannan shine abinda mala'iku suke cewa kamar da Allah ya gaya mana wa minna illa wa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu face yana da gurin tsayuwa wanda yake sananne wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun kuma lalle mu mu ne masu yin sahu masu tsaye a cikin sahu kuma mu ne waɗanda suke tasbihi Wani hadisi ne hasan fi shawahid wato zai iya zama hadisi ne da zai karfafi wannan ruwaya akwai ruwayar ah, abu huraira a cikin sayul bukhari law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaytum kaseeran wannan yana cikin sayul bukhari daman abinda ruwayar da bata inganta ba ruwayar da aka ƙara wallahi lawadittu anni shajaratun tu'bat a cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ruwayoyin da suka zo kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai faɗi wannan magana ba domin matsayin da Allah ta'ala ya bashi yana da girma ba zai dawo yana da na sani ba da Allah ya yi shi a matsayin da yake ciki an gane ko har ya ce ina ma shi bishiya ce da za a datse ta wannan maganar abuzar ce an gane wannan magana ce ta abuzar saboda yadda ya ji tsoro da fargaba lokacin da ya ji wannan hadisi annabi sallallahu alaihi ce inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un ina ganin abin da ku ba kwa gani ina jin da ba kwa ji wannan haka yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ganin abin da babu mai ganin shi kamar yadda yana sallah aka nuna masa aljanna aka nuna masa wuta a jikin katanga <coughs> kamar yadda ɗayanku yake kallon majigi haka ya gano aljanna haka nan ya gano wuta haka nan Allah ta'ala ya nuna masa kayan marmarin gidan aljanna har ya kai sura ya kama wani bangare sai kuma ya saki sabai suka ce mun ga ka jimta hannun ka ka saki menene ya faru a cikin sallah nabi yake cewa na kama wata hantsa ce ta kayan marmarin gidan aljanna da a ce na ruko ta na baku to da za ku yi ta ce har alkiyama tashi ta kare ba da har yanzu ahlus suna tana nan suna ci eh, don na san ba mai cin wannan sai sai suna eh. don abin da yake cikin gidan aljanna baya karewa ina haza da risko ma lahu min fati. to annabi yana ganin abin da ba a ba a gani yana jin abin da ba a ji annabi yana jin abin da sauran mutane ba sa jin sa hadisin da muka karanta baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da kuna jin abin da yake faruwa a cikin kabari ba ku kawo kun da kawo gawa an daina rako jana'iza da kowa aka ga sai zuke saboda irin abin da zai ji na tashin hankali to annabi yana jin wannan ne yake gaya musu cewa aqwatis sama sama ta yi ƙara ƙarar da ake nufi ba wai ihu ba kamar ka hau wani abu abin nan ya rika ɗan ƙara ɗin nan kamar ka hau wani benci wanda bai bai dauru ba kasan zai rika wani kiki kiki kiki yana kara eh, shi wannan karan ake nufi ba wai ihu tai ba kamar dora abu mai nauyi kasan abinda aka dora masa wani abu mai nauyi to zai rika dan kara haka to shine yace kuma ya cancanta ta yi kara din saboda irin lodin da take yake cikin na mala'iku mala'iku ne ciki a farfajiyar sammai makil fal babu wani mahalli da za a dora da za a sa wato ɗan yatsa ƙwaya hudu wato tafin hannunka ba inda aka sa tafin hannunka face wannan gurin mala'ika ne yake yake ribatarsa wajen bautar Allah to kaga wannan yana nuna maka inda a ce Allah ta'ala yana amfana da ibadar masu ibada da a ce yana buƙatar ibadar masu ibada to da ibadar mala'iku ma ta ishe shi duk mala'iku ɗuna a cikin wannan yanayi gaba ɗaya cikin ibada suke wani ibada sai ya ta tsayuwa ƙaf babu ba ba ba ba ba ba mu wannan tsayuwa ita ce ibadarsa wani kuma sujjada wani ruku'u haka kowace da irin nau'in ibadar da aka da aka sa masa saboda haka babu wata ibada za ku yi a nan face akwai mai masu yin ta cikin mala'iku kuma sama da yadda kuke yi to da a ce Allah ta'ala na buƙatar ibada yana amfanuwa da ita to da ta mala'iku da ta sauran halittu da Allah ta'ala ya masu wanda suke bautarsa itatuwa ne duwatsu ne tsuntsaye ne da komai da komai da suke tasbihi ga Allah da ya ishe shi kai dan adam in ma ka cewa Allah to ba a bakin komai ba yace law ta'lamuna ma da a ce kun san abin da na sani to da ku ta yi karanci da sai dai ku ta kuka da ba wanda ma zai iya kwantawa da iyalinsa saboda tashin hankali da firgita da tsoro annabi ce wala kharajtum ila su'udat da kun fito kororo kororo kuna ta yawo a titi kuna neman Allah ta'ala ya ba ku mafita da ba za ku iya zauna a gida ba to wanda yana nuna cewa dan adam bai kamata ya yi sake ba ko ya dauki al'amarin saban Allah da sauki ya rika ganin cewa ai ba komai in ya sabawa Allahu gafurur rahim ne da ya san abin da Allah ta'ala ya tanada na azaba da kukansa ya yi yawa dariyarsa ta yi kaɗan hakanan hadisi ya zo a cikin musnad hadisin huzaifa ƙala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janaza yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa a wajen wata jana'iza falamman tahaina ilal alqabri yayin da muka isa kabari qa'ada ala sha'fatihi sai ya zauna akan gabarsa faja'ala yuraddidu basarahu fihi sai rika kallon cikin wannan kabari ya kalle shi ya kalle shi thumma qala sai yace ce yudghaqu fihi daghbatan tazulu minha hama'iluhu wato za a matse mumini a cikinsa a cikinsa matsar da za ta sa jijiyoyin marinansa sai sun tsinke wa yumlaw alal kafiri naran a cikawa kafiri kabarinsa da wuta ce wal hamailu uruqil unsayayn Wani hadisi hadisi ne mai rauni hadisi ne da ya zo ta hanyar Muhammad ibn Jabir an Amur, ibn Murra an Abi an Huzaifa da Ibn al ya kawo shi a cikin littafin al-Mawdu'at shi wani hadisi bai inganta ba saboda Muhammad ibn Jabir imamu ahmad yana cewa la yuhaddithu anhu illa man huwa sharrun minhu ba ma mai karba hadisin sa sai wanda ya fi sharri muhammad ibn jabir shine al-yami dhaiful hadith ne sannan abu al-bukhari lam yudrik huzaifa saboda haka akwai rauni akwai inqita'i a cikin sanadin sa shi yasa malamai na hadisi suka rauna na wannan hadisi kamar irin su al-iraqi ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-haitami sun na hadisi saboda ka wannan hadisin mai rauni ne akwai matsa wadda muka yi magana kabari muka ce zai rungumi mumini amma ba irin wannan matsar da azabtarwa ba hadda za a ce ta zulumin hama'iluhu jijiyoyin marinansa duk su tsitsinki abin bai kai haka ba Haka faɗa ka ai kuma kowa abin ya yi tsanani tunda ana magana mumini ne fa ba ka shi kafiri ce aka yi yumla unara wa yumla ala al-kafiri nara ka hadisin bai inganta ba wa fil musnad haka nan a cikin littafin musnad na imam ahmad aidan min hadisi jabir hadisin jabir ibn abdullah قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun fito tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ila sa'ad ibn mu'az hina tuwfiya zuwa sa'ad ibn mu'az lokacin da ya rasu falamma salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa salla sallar gawa sallar jana'iza wa wudi'a fi qabrihi aka sashi a cikin kabarinsa wa suwiya alaihi aka daidaita masa kasa to aka rufe shi aka daidaita kabarinsa kasar kabarinsa sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa tsabar biyayya ce ba san me yake faruwa ba ya sai aka ce Allah bayan an gama komai sun makabbarta me yasa kai tasbihi kace subhanallah kuma daga baka kace Allahu akbar fa qala laqad tadayaqa ala hadha al-abd ala hadha al-abd as-salih qabruhu yace kabarin wannan bawan Allah na kwarai ne ya masa ya masa kunci hatta farraja Allahu anhu sai lokacin da Allah ya yi mata wannan ah, ruwayar ita ma tana da rauni a ruwaya ce ta mu'az ibn rifa'a yana da rauni akwai hadisin da inganta ta hanyoyi da yawa hanyoyi masu yawa wanda mun karanta irinsa ina jin a baya ko a cikin sharhi ko kuma a cikin littafin bakin ya tunawa cewa kabari yana da runguma ko matsada akwai wani wanda zai kubuta da gare ta da ya kasance da ya kasance mu'az ibn jabal inda alqabri damma law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az wanda ya inganta amma da wannan lafazin da ya kawo wannan lafazin don yana da hanyoyi da yawa yana da hanyoyi da yawa a Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini a cikin littafinsa Al-Fatawa Al-Hadisiyya kusan ya kawo dukkan turuk din hadisin wannan wanda ya kai gare su tare da ambatan lafizansa da suka inganta da wanda ba su inganta ba wanda yana da cikin wanda suke da rauni amma rungumar kabari din nan kowa sai ya yi mata sai dai cewa runguma ce ta azaba wannan shine muka yi magana a baya cewa a rungumar ba irin ta azabtarwa ba ce runguma ce ta yadda uwa take rungume ɗanta musamman wacce ta daɗe bata ta shi ba وفي سيه البخاري من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها سيه البخاري آه إمام البخاري يرويته أشكل التافنسا آه من إنجنشي آه كتاب الجنائز hadisin abu sa'id al-khudri ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza wudi'atil janaza idan aka aka sanya aka ajiye a mamaci janaza ana ana nufin almayyit aka ajiye su cikin abin nan dinsa makararsa wahtamala har rijalu ala anaqihim sannan mazaje suka dauki wannan makarar a wuyayensu wato suka dora akan kafadarsu fa in kanat saliha idan wannan gawar gawa ce ta kirki qalat qaddimuni qaddimuni sai ta rika cewa ku yi maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni ku yi maza ku kai ni wa in kanat ghayra saliha idan gawa ce wacce take ba ta kirki ba qalat ya wailaha sai ta ce ya kai canta aina tazhabuna biha ina kuma za ku da ita wato anan <coughs> mai ruwaya ya canza da miri saboda abinda ba shi da daɗi ba za ka jingina wa kanka ba asalin abin ka ce ya waili aina ta zabu na bi ya na shiga uku ina za ku da ni to amma ya rika jingina abin zuwa gare shi sai ya canza ruwayar ya waila ha aina ta zabu na bi ha amma kaga ai wajen wajen mutumin kirki sai ce kaddimo ne kaddimo to wannan yana daga cikin azanci na magana ba za ka jingina kanka kawai wani bala'i ba sai ka yi ƙoƙari ka kawar da kanka ko kan ma ka yi misali da kanka amma lokaci sai ka ga wasu suna magana da kai an zo wani abu mara daɗi to sai kawai rika kallon ka kuma yana yanzu a lahira in ka samu kanka a wuta ya zaka ce wani kaga irin wani ba daɗi yana misali da kai ga kanan ka samu kanka a wuta yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowa yana jin wannan miryar ta wannan gawar sun banda mutum walau sami ahal insan la su'iq ko la ta'aq la sa'iqa wa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard walau sami ahal insanu la sa'iqa da mutum zai ji wannan da ya ya fadi a suma wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana ga musu wannan dan su ji tsoro su san cewa abin ba da wasa ba ne mutum ya yi wa kansa kyakkyawan tanadi tun yana da rai ya yi kyakkyawan guziri saboda al'amarin zai fara tun kafin ma a je makabar tun kafin ma abin da mutum tun kafin a je a rufe shi domin wancan da zai rika cewa kaddimu ne kaddimu ne ai ya hango alheri ne kaga tun ba a je ba shi ya hango cewa wato al'amarin shi zai yi kyau za ta yi masa kyau saboda haka sai ya kagu a yi sauri a yi sauri a kai shi inda zai ji daɗi wancan kuma da yake bai yi kyakkyawan tanadi ba shi kuma zai hango abin ba zai kyau ba tun kafin abin ne shi ya riƙa yi wa kansa kururuwa yana cewa ya kai cansa ya shiga uku ina za a kai shi ina za a kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan anan sai aka yi togaciyar mutum a ta wajen azabar kabari sai aka ce babu mai jin sanda ake yadda ake wa na cikin kabari azaba kowa kowa yana ji in banda mutum da aljan yasma'uha kullu shay'in illa saqalai amma anan sai aka ce illa al-insan kaga kenan aljan shi yana ji mutum shi ne ba zai ji ba shi ba zai iya jure ma wannan ba saboda firgici da tsoro idan da zai ji to zai suma da zai ji da a ce mutum zai ji lokacin da gawar nan take magana take abin nan ya waila ina ta zabo na biha kai ko cewa ta yi kaddimu ne kaddimu ne yarwa za a gudu gaji gawar tana kaddimu ne kaddimu ne walau sami a hal insan saboda ƙarar da take yi kara ce mai ba da tsoro shi wancan mai kaddimuni kaddimuni magana ce ta nutsuwa amma wannan ƙara ce mai ban tsoro da sauti mai firgitarwa wanda za ta rai sa mutum saboda firgita da tsoro ma har yasu ba Allah ka kiyashe mu ka amanta ibn kayyim da yana kawo waɗannan hadisai don ya mai da martani ga waɗanda suke cewa kawai ka shagala ka yi abin da kake so Allah ga hurun rahimu ce wa fi musnad al Ahmad min hadisi Abi Umama qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وفي تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في حرها كذا وكذا تغلي منها الرؤوس كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم منهم من يبلغ إلى كعبه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يازو كم مسند الإمام أحمد حديث أبو أمامة الباهلي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل فترانا ذات مطق كسع gwargwadon ميل daya ranar gobe ويزال في حرها كذا وكذا a ƙara zafinta gwargwadon kaza da kaza ta min har da kawunan mutane ko halittu za su rika wato tafarfasa da zafinta kama gilil kuduru kama yadda tukwane suke tafarfasa ya na fiye ala qadri khatayahum mutane ko halittu suna yin gumi gwargwadon laifuffukansu minhum ya yablughu ila ka daga cikin mutane akwai wanda guminsa zai kawo masa idan sawu wa minhum man yablugu ila saqaihi daga cikin halittu akwai wanda guminsa zai zo masa iya kwauri wa minhum man yablugu ila wasatihi wani kuma ya zo iya tsakiyarsa wato mazaunin mazaunin wandansa wa minhum man yuljimuhu al'araq akwai kuma wanda gumin zai haɗiye shi ya yi masa takunkumi to zo fa ashara rasulullah a wata ruwa ila fihi hadisin miqdad ibn wanda ya tabbata a cikin sayo muslim wannan hadisi shi ma tsoratarwa ne da razanarwa akan cewa mutum ya yi tanadi mai kyau ya rage laifuffuka saboda a farfajiyar ranar gobe kiyama bayan ya gaya maka abubuwan da za su kasance a cikin kabari ko lokacin da za a ɗauki mutum zuwa abinan kabarinsa to bayan an yi tashin alkiyama a farfajiyar kiyama ma akwai wata jaraba akwai wani kalubale kuma kowa yana tsallake wannan kalubale ne gwargwadon ayyukansa na kwarai sannan yana gamuwa da matsaloli gwargwadon laifuffukansa a shekaga kowa ya kamata ya yi kokari ya ga ya rage laifuffuka a rayuwarsa domin kai ya zo ya samu kansa cikin wannan matsala duba da lokaci yayi za mu tsaya anan sai sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد wannan yana cewa assalamu alaikum a ah, zuwa ga dr sani rijiyar lemo kano ya ce a nan gaskiya ni ɗan ɗariƙa ne amma ina son in zama ɗan izala sai dai abubuwan da ke tada yake yake wato sai dai abubuwan da kuke faɗa na kaskanta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayin da kuke jefa iyayensa da dai da daidaita shi da kawunanku da kuke yi ya sa ni ruɗani na yi niyyar barin ɗariƙa ne saboda matsayin da aka ba wa shehu ibrahim yes ya sa a bracket radiyallahu anhu da kuma matsayin madinarsa ga mabiyansa wanda har ya kai ake cewa ake ce masa Allah to amma na rasa ina za ni ya ce shi'a masu zagin sahabbai ko kuwa izala masu cewa iyayen annabi na wuta ko kuwa a kala kato waɗanda ba su yarda da hadisi ba ya ce na rubuto wannan ina neman shawara ne don abokina ya ce mun kai kawai bayan gaskiya kake kuma baka daɗe da dawowa daga makka wurin karatu to a saurare shi a saurare shi ya ce kenan ɗabi'ar 'yan najeriya bata ta shafe ka ba sosai don haka ina nan ina sauraren ka bisalam ka huta lafiya to allah ya sa yana nan kuma muna masa fatan alkhairi muna fatan Allah ta'ala ya nuna masa gaskiya ya bashi ikon binta ya nuna masa ƙarya ya bashi ikon kauce mata mu buƙatar mu a wajensa ba wai ya zama ɗan izala ba mu buƙatar mu ya zama ahalus sunna wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa yake kokarin kwatanta sunansa yake yadda da maganganunsa yake masa biyayya bakin gwargwado yake fifita maganganunsa akan na kowa ya zama mai ajiye san zuciyarsa yayin da aka ce ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai watsar da kowace irin magana ce wacce ta ci karo da ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya girma masahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauke su a matsayin manyan almajiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda suka zauna da shi suka hidimta masa suka hidimta wa addini kuma suka isar da wannan addini kasashe na duniya masu yawa har ya zo gare mu kamar yadda muke karanta shi mu fatanmu ya zama yana kan wannan turba domin annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya ba wa sahabbansa bayanin cewa al'amura za su rikirkice a samu saɓani mai yawa kowa ya ja daga ya ce a zo gurinsa nabi ya ce man ya ishminkum fa sai rakhtilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah yace wanda duk ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa Ya ce to na hore ku ku rike ta da sunnar halifofi na shiryayyu ku cije ta da aka da da da da da da fiƙoƙinku wa iyyakum muhdathatil umur kuma a hirdinku da ku bi wasu abubuwa fararu kowane abu fararre a addini bid'a ce kowace bid'a kuma bata ce to kaji wannan nasiha ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ka aiki da ita dukkan wani abin da za ka yi ka nemi sanin yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar yaya sahabbansa suka yi idan an ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ka rike wannan idan kuma ka ji cewa wani abu ne fararre da ba shi da asali cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallama to ka watsar da shi kowa ya faɗa ba ruwanka daga wace kungiya yake ko daga wace dariƙa yake ko daga wace ƙasa yake kai dai ka auna abin da zai faɗa maka da hujjar da zai baka wanda ita ce da'awa ta sunna ba buƙatar muka zama ɗan ƙungiya ba ƙungiya wannan wani abu ne da aka haɗa domin kawai wa'azi da kiran mutane bisa ga wani tsari wanda za a samu wato aikin ya tafi amma ba wai wannan ce sunnar ba a cikin tafiya a iya samun wani ya fahimci sunnan ba wani bai fahimci sunnan ba za a iya samun wannan saboda haka kuskuren bai kuskure ba zai shafi sunnar ba ita sunnar tana nan sunnarta saboda haka wanda muke so ka abin nan maganar cewa ko wasu suna kaskanta iyayen manzon Allah ko suna daidaita iyayen manzon Allah na san idan har za ka zauna ka saurari karatuttukan da ake yi za ka gane abin da ake gaya maka na gaskiya da na ƙarya za ka gane ƙarerayen da ake yi cewa ana kaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san wanda an sha faɗa akan waɗanda suke ƙoƙarin kira zuwa ga sunna a ce ba sa san manzan Allah suna daidaita kansu da shi wai saboda sun fassara inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kai ka ce ayar su suka saukar da ita ko su suka kera ta ni mutum ne kamar ku ana min wahayi sai sai ai kun ga sun daidaita kansu da manzan Allah to kai fassara ayar inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam bashar ne alqur'ani cike yake da bayanin bashariyar annabawa duka duka ba wai annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani yana daga cikin shubhar kafirai a kowane zamani su kibin wani annabi da hujjar cewa wai ai mutum ne tun lokacin da Allah ya fara aiko annaba haka aka yi ta wannan da ta taburzar da mutane har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama a basharan minna wahidan nattabi'u inna idhan lafi zalalin wasu yanzu mutum mutum cikin mu za mu bi to wannan ya zo da shi kuma hadisi sun tabbata da yawa a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud da annabi yake cewa inna ma ana basharun mislukum an sa kama sauna fa idza nasitu fadhakkiruni da ire-iren su to kaga anan ba maganar wani bace maganar Allah ce maganar manzon Allah ce to ya ake so a ce a ce aljanni a ce mala'ika ne a ce menene shi mutum kasancewarsa mutum mutanen kuma ai hawa hawa ne annabawa da Allah ta'ala ya gaya mana manzanni lokacin da mutanen suka ce su ba za su bi su ba saboda su mutane ne ce inna hanu illa basharun mithlukum walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi min jimu mutane ne kamar ku amma ai Allah yana baiwa ga wanda ya so cikin bayinsa sauraka mu Allah ya yi mana baiwa da annabci sauraka ya ɗaukaka matsayinmu mu yanzu mutane ne annabawa mutane ne manzanni ‘yan saƙon Allah kaga ya an samu daraja an samu ɗaukaka to ba za ka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ka kai shi sahun mala'iku domin in kai haka ma ka rage masa matsayinsa ba za ka ce kuma Allah bane in kai haka ka koma yadda kiristoci suka yi kenan to irin wannan ne sai a ce ai an ce mutuncin manzo Allah ai an ce ya ce mutun ne kamar shi sai a tsaya anan to wanda kaga ba adalci na tabbata idan za a zo a je yadda karatutuka suke gudana da yadda ake jinjina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ce ka iya yi wa kowa ta waye saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka bar maganar kowa saboda ta manzo Allah akwai girma da ta kai wannan kowa ba a yadda ka rike magana ta ba in ta saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ba ba ma ta kai wannan saboda haka babu wani annabi da Allah ya aiko sai dan a masa da'a saboda haka waɗannan batutuwa dukkan manta da su ka dai rike sunnar in ka rike sunna alhamdulillah Wannan ita ce bukata kada ka zama dan izala ka zama ahlus sunna din wannan yana cewa a dan Allah malam mutum na iya karanta alkur'ani ya roki Allah ya ba mahaifansa lada a abubuwan da suka zo a sunna waɗanda suka zama togaciya daga faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama ce kullu وإذا مات ابن عدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إذا ابن عدم يموت دو أي ثلاث صدقة سي أبو أكو صدقر da ya وكما علم ko مزا يباير أكي أمفانا maza ya ونيارو ake قريد da shi تربية يتاسو يقربين yaro الدعاء to abubuwan da za su shiga cikin ayyukansa shine abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasanta abinda duk bai nassanta ba to shikenan ba za a zai tsaya ne a cikin in ka ba amalu ba mu ga daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a karanta a kai a yi kyauta ga mamaci da ladansa ba ba mu ga karatun qur'ani a ciki ba saboda haka kaga tunda ba a gani ba wani abu ne na gaibi ba za ka iya ba za ka iya kawo shi da ijtihadi ko kiyasi ba an ce a masa sadaka an yadda a in bai je hajji ba a yi masa hajji wanda duk ya zo a sunna abinda duk bai zo a sunna ba to ba ka tashi ka yi sallah ba ka ce ka ba wa mahaifinka ladan sallarka wanda duk bai zo a sunna ba kuma ba a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wasu sahabbai da wannan ba saboda ka sai a takaita akan abin da sunna ta zo da shi wanda yana cewa wani ne ya samu min da sana'ar aiki a na gwamnati to daga lokaci zuwa lokaci na kan ziyarce shi in yi mishi wani dan a ihsani ba shi dan wani abu to hakan yana da kyau ko ko yana cikin nau'i na cin hanci to ai ya riga ya samun maka kuma a wani yana daga cikin ma'aruf shi ba shi ya sharɗanta wannan ba in shi ya sharɗanta cewa zan samu maka aiki amma da sharaɗin za ka riƙa gutsuran min wani abu daga albashinka wannan zalunci ne amma idan kai kai ga dama ka bashi wannan annabi yana cewa man sana alaikum ma'rufan fa kafi'u wanda duk ya muku alheri to kuma ku yi masa ku yi masa tukuici in ma ba ku samu abin da ku yi masa tukuici ku masa addu'a saboda haka kaga wanda yana daga cikin tukuici da za ka yi ma wanda ya maka alheri amma in ya sharɗanta wannan ne a lokacin da zai samu maka aikin ya ce to zan samu maka ofa amma za mu rika raba albashinka ni da kai to wannan bai halatta ba wanda ya ce salamu alaikum wani mutum ya aiko daga gidan yari cewa ya kashe mutum an yanke masa hukuncin kisa amma har yanzu wata da watanni ba a zartar da hukuncin ba ce tambaya a nan shi zai azumin kafara sannan yana da haƙƙi wurin hukuma na zaman jira da yake yi sannan wani abu zai rika yi don ya samu sassauci gobe kiyama sannan yana roƙon addu'a wurin ‘yan uwa musulmi don a aiwatar masa da hukuncin domin ya huta da zaman jira na farko maganar azumin kafara tun da har an yanke ma masa mutum kunci kisa ya nuna kisan ba na kuskure ba ne kisa ne na ganganci kisan ganganci ba azumin kafara ka babu babu magana azumin kafara a ciki sannan haƙƙinsa na azartar masa da hukunci babu shakka a wanda duk aka ce an yi ma hukunci kuma aka bar shi a haka watakila yana cikin wahala da azaba an san zaman kurkukun zaman zaman kurkukun Najeriya yake shi da kisan ba ba bambanci da yawa in har dai za a zartar masa to gara ya san cewa ya huta musamman ma da daga maganganunsa tana nuna cewa cike yake da nadama da da na sani har yana neman abin da zai yi Allah ta'ala ya sassauta masa babu shakka alama cewa zuciyarsa ta kare ta koma ga Allah saboda haka ka ci gaba da istighfari da tuba zuwa ga Allah ka yawaita ibada kana neman Allah ta'ala ya yafe maka abin da ya gabata na ka. kuma watakila jinkirin ya zama alkhairi tunda su waɗanda aka yi wa abin suna iya cewa sun yafi don wani lokacin aka yi jinkirin daga baya ana samun waɗanda aka yi wa abin bayan an lallashe su kuma shi kansa an ga ya abin nan za a saudiya ko wanda ake samun wannan a yan zartar musu da an yanke musu kuci kisan ba a zartar ba an samu ɗan lokaci sai ka ga mutum ya dawo ya canza ya zama wani daban ya haddace alkur'ani ya zama mai kiyamun laili mai tahajjudi to wasu ƴan uwan mamacin in sun ga haka suka je suka ga ya haddace qur'ani gashi nan salihinsa sai su to sun yafe masa to kaga da an zartar da hukuncin da wurin ma watakila kaga da wannan duk ba zai samu ba shi kansa ba zai haddace qur'anin ba bare ya je lahira a ce iqra warqa fa inna akhira fa inna manzilaka akhira manzilaka manzilaka inda Allah inda akhira ayatin taqra'uha yanzu ya samu wani darajar da zai je lahira a ce yi karatu yi karatu iya ƙarshen ayat da karanta ƙarshen matsayin da Allah zai baka aljanna so watakila a cikin jinkirin ya zama akwai alkhairi a ciki ka ci gaba da neman Allah ta'ala ya yafe maka ka ci gaba da tuba zuwa ga Allah wanda yake cewa na kasance a wani matsayi na shugabanci yadda kuɗaɗe ke shigowa ko inda kuɗaɗe ke shigowa kuma a wani lokaci idan bukata ta taso sai in ɗauki kuɗi in yi amfani da su wajen hidimomi na na yau da kullum zuwa wannan majalisi mai albarka na ji wa'azi kuma ina tada na sani kan abin da na yi kuma ban iya tantance yawan kuɗaɗen wato kuɗaɗen da ya ci ya ce to don Allah yaya zai kuma menene mafita to alhamdulillahi Allah ta'ala ya soka ka fahimci abinda kai a baya laifi ne har kana tunanin yadda za ku kubuta daga haƙƙin haƙƙin talakawa <coughs> idan irin wannan haƙƙi da ya rataye da dukiyar al'umma ya rataye a wuyan mutum to zai ishtihadi ne iya bakin ƙoƙarinsa ya ga shekara nawa ya yi, yana watanni nawa ya yana irin yana kwasa daga cikin lalitar al'umma yana biya wa kansa bukata ya kwatanta ya iyasta sannan ya ci gaba da alal akalla idan zai iya fitar kudin a dunkule ya yi wa al'umma wani aiki da za ta mora da shi kaga ya dawo da al'umma kudinta idan ba zai iya fitar kudin a dunkule ba to ya fitar su ko kaɗan kaɗan a hankali a hankali ko da sadaka yake yi da su har ya ji ya gamsu a ransa cewa yanzu dai yana jin ya biya abin da yake kansa ko da a ce iya ijtihadinsa ya samu kuskure a ce akwai wani abu ya dan makale bai fita ba ana masa kyakkyawan tsammani tunda da mai kyau da yake da ita da kokarin na ne ga yayi takhallusi daga haƙƙin mutane ana kokarin Allah ta'ala ana fatan Allah ta'ala ya biya masa sauran alali ta sara na gobe kiyama <clears throat> wannan shine abin da zaka yi Allah ta'ala ya samu dace a tambayar karshe wani yana cewa shin ya halatta mutum ya sa wa ɗansa suna Islam ko iman ko ihsan waɗannan kalmomi ne waɗanda suna da ma'ana a luga suna da ma'ana kuma a istilahi sauraka ma'anar islam a luga kaga mi ƙauya. saduda kana nufin ka sa wa yarka wannan suna ko ɗanka ka sa masa islam zai zama mai mika wuya ga Allah mai mika wuya ga kuncin Allah da manzansa kaga wannan yana da kyau ko iman gaskatawa gaskata tare da aiki da abin da Allah ta'ala ya zo da shi ka sa wa ɗanka wannan suna zai ya zama haka babu komai sauraka a takaice dai kalmomi ne waɗanda dan kayi amfani da su wajen su zama suna wannan babu wani abu Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين